بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمي منا مع الله سبحانه وتعالى قوديا لحلتيمو kuma ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu sanin addini ko kuma waɗanda ba sani ba zai sanar da su addinin musulunci fiye yin addini addinin da ya fi komi daɗi addinin da zai shiryar da kai ya sanar da kai ya za ka rayu addinin da zai sanar da kai ya za ka rayu a nan kuma ya za ka rayu a ran lahira wato sakamakon kyakkyawan niyyarka da ibadarka a nan cikin duniya ya za ka samu sakamako mai kyau a gobe lahira kuma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu lahiya ya sake mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darasi mai muhimmanci wato sanin addini wanda muke kira kenan ma'arifa ta addini eh, idan mai kallon mu da sauraron mu bai manta ba a darasin da ya wuce mun yi ishara game da wasu firkoki guda uku masu muhimmanci wanda muka ce eh, firkoki guda uku na zance na addinin musulunci ma'ana masu tunani cikin bayyana matsaloli da kuma amsoshi na addinin musulunci su wa'annan masu tunani ɗin muka ce kashi uku ne akwai wa'anda ake ce ma imamiya sannan kuma akwai wa'anda ake ce ma mu'tazila sannan kuma akwai wanda ake cima asha'ira mun yi bayani daki-daki ko da yake a takaice ne sannan kuma mun yi ishara da wasu abubuwan da suka bambanta da kowane kenan me yasa wa'annan ake ce musu imamiya ba a ce musu mu'tazila sannan me yasa ake ce ma wa'ancan mu'tazila ba a ce musu imamiya ko asha'ira da sauransu dai saboda su ne da ya bambanta wajen tafsirin ma'anonin su kamar alal misali tauhidi da muka ce a bangaren mu'tazila suna fassara shi ne da cewa tauhidi ne na sifat wanda mun ishara kan shi sannan kuma mun ishara su ma a sha'ira miye kamata a cikin al'amuransu miye suka yarda da shi to a yau za mu fara da darasi kamar da muka ce na sanin mazhabi ko kuma usuluddini ko kuma addinin shi kan kan shi? shi addinin musulunci yana da ma'anoni daban-daban saboda haka ma za mu hara ba da ma'anan addini a ɓangaren masu lura ma'ana waɗanda suke ƙwararri cikin sanin halshe na larabci me suka fassara addini su malaman lura sun fassara addini da ma'ana inda suke cewa addini yana da ma'ana da dama amma fiyayyun ma'ana wa'anda muke iya zaɓa a wannan lokaci shine yana ba da ma'anar sakamako ko kuma biyayya wanda a farisanci yana ba da ma'anar hanya e, me yasa muka kawo ma'ana da farisanci saboda wannan littafi ɗin asirin rubutun shi an rubuta shi ne da harshen farisanci wanda kenan kamar da muka ce muhammad hadi ya rubuta shi ne da farisanci to shi me ma'anar addini a wurin malaman addini kenan a wurin kenan su wannan istilahin malamai ɗin su malamai na addini a wata ma'ana suke bashi suna bashi ma'ana kamar haka suna cewa addini saboda ya zo a cikin ayoyi daban-daban cikin alkur'ani saboda haka yana da ma'ana kuma daban-daban kamar misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa maliki yaumiddin maliki yaumiddin addini a cikin wannan aya din yana da ma'anar sakamako kuma Allah shine mai mulkin wannan rana din ta sakamako idan muka zo kuma a cikin ayar huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad kullihi walau kariha al-mushrikun ko kuma huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida a cikin wannan aya ɗin ma'anar addini kuma shine dokoki ma'ana kenan wallazi arsala rasulahu shine Allah wanda ya aiko manzan shi da addini wanda addinin nan akwai dokoki cikin shi akwai tsari ya shi ke zo maka da tsarin rayuwa yaya za ka yi mu'amala da makwabcinka yaya za ka yi mu'amala da garinka yaya za ka yi mu'amala da jama'a kafin nan yaya za ka yi mu'amala da kanka da iyalinka da yaranka addini ya zo da wannan tsarin shi yasa Allah ke cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kuma addinin na gaskiya wanda daga cikin shi babu kore kuma babu wani tangarɗa a cikin wannan addini ɗin za mu samu cewa addini kenan shi ne wanda ya zo da nizam da tsari wanda ya fi kowane tsari duk yadda mutum zai zo ya zanna ya yi tsari ya ce wannan ai dastor ne na tsarin rayuwa to babu kamar dastor inda Allah subhanahu wata'ala ya tsara yaba annabin shi ya ce ka kai mu al'ummarka shi yasa Allah yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq to ma'anar addini anan dokoki ma'ana addini shine na tsari shine mai tsari kuma shine ke zuwa da tsari ko da zai zai bi tsari zai kai gare shi wata yan natija gajera amma Allah subhanahu wata'ala ya san wani addini zai kai ka ga tsari mai kyau ga rayuwa mai kyau ka ji daɗin rayuwa kuma lahira kuma ka shiga aljanna sannan kuma idan muka dawo a cikin aya misali na uku kenan inda Allah yake cewa da'awar Allah mukhlisina lahuddin wannan mukhlisina lahuddin ma'anar shi anan wurin biyayya kinan suna kiran Allah mukhlisin suna masu kadaita Allah a cikin zuciyarsu ba su shirka da Allah cikin zuciyarsu babu kowa sai Allah subhanahu wata'ala ba su yarda kowa ba ba su neman taimako wurin kowa Allah kaɗai suke kira kuma matsala ana cewa wannan aya ɗin saboda mu ba mutane wata ishara mai kyau wanda Allah ba ya san ya samu bawan shi yana shirka da shi ko da daidai da ƙwayar zarra ana cewa ko da daidai da ka nemi karan ashana don ka kunna wuta gidanka kada ka buƙaci ga kowa ma'ana farko lokacin da ka zo kana son ka kunna wuta ga daho abinci baka da ashana gawa za ka fara dogara gawa za ka fara tunani ka fara tunani ga Allahnka mahalicinka na'am ayar da ta zo da bayani kenan da'awar Allah na lahuddin mun ce wannan da'awa ɗin mutanen da aka samu suna bayani ne suna kiran Allah ne da tsarki shi yasa muka kawo wata fa'ida kamar da muka ce kar ka zamanto daidai da karan ashana kana nema kana fara tunanin wani ne ba Allah subhanahu wata'ala shi yasa ma Allah ke cewa eh, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ayar Allah subhanahu wata'ala inda ke cewa kenan wasu da yawa daga cikin mutane ba su ba da imani da Allah subhanahu wata'ala sai ka same su cewa suna da shirka sai mu kiyaye kenan kar ya zamanto a cikin al'amuranmu daidai da ƙaramin bukata muke da in dai har kana da imani da Allah subhanahu wata'ala to wanda zaka fara tunani shine ubangijinka wanda ya halice ka wanda shine ya kirkire ka yake son kuma ka yi wani abu don ka kai ga wani hadafi kenan ka zamanto kana bin shi sau da ƙawa shine wannan ayoyin da muka karanta sun zo ne da bayani na luga musamman duk da yake a istilahin eh, malamai na istilahi su ma suna da wannan ma'ana ɗin shi ya samu idan muka ce idan cikin istilahi in ka dawo za ka samu malaman istilah sun bambanta cikin ba da ma'anar menene addini me yasa suka bambanta saboda kuma ikhtilaf ɗin da suke da na nazari wannan malamin yana ganin ma'anar addini kaza wannan kuma yana ganin ma'anar addini kaza saɓani ko me ya kawo wannan ayoyi na alkur'ani kamar yadda muka karanta su ga sunan irin su maliki yawmiddin irin su huwa allazi arsala rasulahu bil huda irin su da awallaha mukhlisina lahu din ayoyi ne wanda kusan zamu ce ba wai su kadai bane suna da yawa a cikin alkur'ani mun zo da waɗannan ne misalsalai kawai a takaice me yasa kuma muka ce saboda ikhtilafinsu sannan kuma su malaman addini sun tafi akan cewa wata ma'ana daban sun tafi akan cewa ma'anar addini yana ba da ma'ana yadda mutum ya samu kanshi da imani da addini a cikin zuciyar shi duk da yake wannan nazari ne na ilmul kalam ma'ana malaman da suke suka san zance na musulunci su ne za ka same su suna faɗin ma'anar eh, ma'anar addini da wannan ma'ana din suna cewa addinin musulunci wani lokaci yana ba da ma'ana wadda mutlak ma'ana wadda ba a raba shi da wata ma'ana ba kenan duk yadda ya bada duk yana ibada ma'ana mutlak sai suka ce a bari ma su dawo su ƙara dayyaka wannan da'ira ɗin su ba da wata ma'ana inda suke cewa addinin musulunci yana ba da ma'ana yadda ni yanzu ni ko kai muke fahimtar addini a cikin zuciyarmu yadda muke ihsasin menene addini yadda ke ba da amsoshi game da matsalolinmu to haka ne shine addini in har Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu nan gaba kamar yadda muka yi ishara kan mu'tazila da asha'ira da imamiyya lalle wannan littahi zai mun bayani daki-daki game da abin da ya shahi shahimiya imamiyya ma'ana wannan littafin dama an rubuta shi ne musamman dan ya sanar da mu addini da dukkan abin da suka shahi addini a cikin wannan rayuwa tamu ma'ana zai zo da bahasi wanda ya shahi addini wanda ya shahi usuli na addini kamar da muka ishara irin su tauhid irin su nubuwa irin su imama irin su ma'ad irin su adil wannan zai zo da bayani daki-daki menene nazarin imamiyya akan tauhid menene nazarin imamiyya kenan ba kamar yadda eh, mu'tazila suka ta ba kan cewa tauhid ne na sifat to su waya ne nazarin su sannan zai zo da nazarin menene imamiyya suka ta akan imama me yasa suke cewa imama sannan wace adilla ke gare su game da imaminci suna da adilla ne na alkur'ani da sunna ko kuma suna da wasu adilloli daban kamar irin adilla ta hankali wadda in aka ce maka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bar wasiya kuma ga dalili na hankali duk wani mai hankali zai karɓi wannan dalilin ya yi na'am da shi to lalle shi ma za mu yi ishara kan shi a cikin wannan littafi din kamar yadda kuma muka ce shi ma adil wanda suka bambanta da sauran firkoki shi ma za a yi bayanin me yasa suka ce akan adil saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala da ikonsa ya ba mu iko mu bi wannan littafin daki-daki yadda za mu yi bayanin shi yadda mai sauraron mu kuma da kallon mu ya gamsu da addini ko da ma can bai imani da shi ba insha Allah subhanahu wata'ala zai yi imani da shi sannan kuma zai yarda cewa shine fiyayyen addini shine kuma addinin da ya kamata ya zamanto shine cikin rayuwar shi shine kuma abin aiki da shi za mu tsaya a nan sai kuma darasi na gaba insha Allah subhanahu wata'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين